domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Masu barkanmu da dawa shirin Arewa a yau da ke kawo muku lamuran da suka shafi jiyoyin Arewa goma sha tara da suka hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin za mu ci gaba da jin bayanin yadda za a inganta tsaro daga Manjo Hamza Al-Mustapha. sai ko mu ji kalaman marigayi kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar katsina rabe nasar kan shin fidda kuɗi ke samar da tsaro ko kuwa akwai wata dabara ce. arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Farko ga Manjo Hamza Al-Mustapha To ai tun wancan karan in ka duba alif ɗari tara da casa'in da hudu zuwa da casa'in da takwas. Ai kaga akwai tsarin da ake yi. Na ɗaya duk inda aka ga yawancinsu suke ana musu sai ga an yi kamar bohol inda ruwa zai rika taruwa saboda shanunsu saboda haka ba sai sun yi tafiya wurare wurare ba kowace jiha sai a ga inda fulani suka yi yawa sai a musu bohol a daji shanu ga gurin ruwa nan ga kuma ciyawa nan kuma akan yawanta mitin tsakanin manoma da kuma su makiyaya domin dai zamantakewar sa dore to yanzu za ka kowace lokal government ta bari sarakuna da ake dora su akan wannan sun bari yawancin bohol ɗin ya lalace babu ruwan daga wuraren da mu muka je kuma a yau babbar magana shine kwaya kwaya da bindiga kuma wannan babu wani abin ɓoyewa duk lokacin da aka yi zaɓe a najeriya 'yan siyasa suna siyan bindigogi da kwaya da yawan gaske kuma a baza ta ko'ina kuma kamar maganar tramadol ɗin nan kashi biyu ne ɗaya wanda hukuma ta bari ana kaiwa asibiti ɗaya wanda ake gurɓata shi bayan an shigo da shi najeriya sai a shigo da shi arewan kuma in kawo arewan ma jihohi guda biyar ne ake kaiwa daga nan ake rarraba sauran wurare yau kuma a ci har ma da waɗansu ƙasashe da suke ƙetaren najeriya idan aka kawo kuma shi wannan abu daga sun sha sun saba ka bari shine masifa to yau sha suke yi to ga bindiga ga tramadol ga ba shanu ga ba boholin inda za a je kuma ga ba wani mai tunanin yadda za a yi yanzu kowane arɗo kowace jiha inda za a kirawo arɗo shi ma da arɗon da suke ƙarƙashinsa a zauna a wannan jihar da kuke zaune menene matsalan kuma za a yi tallafi sun sani da ni ina mitin da arɗo nan duka har kudu mun tashi mun je akwai abin da na yi wa kudu kwanakin baya muka tashi da arɗo arɗo nan da muka ga a gurin yamurai kisan fulani da kuma yan arewa yawa to sai wata hikima ta zo kanmu bayan mun yi mitin har da gwamnan a inugu ya zo to sai muka shirya da masu waya kowane mutum zai ce ok ni ina da shanu hamsin ina da shanu ɗari ina da shanu ɗari biyu kaza kaza to sai muka shirya da masu waya akwai wani ɗan ƙaramin abu wani chips shi mai shanu shi zai faɗi inda za a sa a kofaton kafa ne na dama na hagu ne na ƙaho ne jela ne kunne ne to sai a ɓoye wannan abin daga an saci saniya guda ɗaya to daga an yi masu wayan nan za a gano saniyan nan a gidan wa take wa ya sata to da 'yan sanda da su masu gidan waya sai suka gano daga an saci saniya an sani to sai sata saniya ta ragu a ƙasar ibo ni na kai musu wannan abun to sai muka samu waɗansu daga cikin arro na muke wannan abun shi za a yi wa arewa to kaga amma arewan sai fanɗare aka kasa cewa daga ina za mu fara kuma su waye suke so a yi waɗansu sai suke kyashin kuɗin ɗan ƙanƙanin wannan abu da za a sa a sa a jikin saniya saboda ga an sace ta a sani waɗansu kuma sun gwammace suna shan ƙwayan haka suna harbe-harbe su ɗauke mutane a basu kuɗi ya fi kawo musu kuɗi akan kiwon ma kanshi to wannan gurɓata ita ce kuma wannan gurɓata shine ya nuna kaga 'yan sanda ba sa aikinsu ya nuna sarakuna ba a sa su a cikin abin ba kenan na biyu na uku kuma ya nuna shi ma masu shinshinon abu wajen sanin me yake faruwa wajen tsaro su ma sun yi karanci hudu kuma ya nuna su yaran da suke da bindiga da kwayan suna sha da yawa kuma ana tsoron shigan dajin inda suke yau babu manoman a dajin saboda suna tsoro za a sace su su ma yaran ba sa zuwa daji in kuma kaga sun je sun je kamo wani waɗansu ne ko sun kamo waɗansu sun kai su daji a yau daji yanzu ya gagara mutane shiga shi yasa kaga a yanzu hakan nan da nake maka magana mai ake cewa yan farauta ake cewa ne eh, maharba na najeriya eh, yanzu maharba wanda gwamnati ta ba karfin wannan abu yanzu ni ne grand patron nasu to ni kuma akwai tsarin da muka shirya har irin makamin da ya kamata su rike akan shiga daji da kuma kula da daji ai kaga an fito da wani sabon doka to dukka daga nan muke tsara muke ba su suke bi saboda dai a dawo da wannan martabar ta arewan a ce dai yau ga daji mun kasa shiga mun kasa amfani da shi ba daidai ba ne arewan nan tana neman tallafi da karfin gaske da wanda suka damu da wanda suka san ciwon hakan mun gode almustapha yanzu ga marigayi rabe nasir tsohon kwamishina a katsina kuma tsohon dan majalisar wakilai wanda wasu masu kisa suka yi sanadiyar ajalinsa a gidansa da ke katsina kasancewarsa masanin tsaro yakan yi sharhi kan samar da tsaro a yankin arewa shin ba da kuɗi kaɗai na samar da tsaro in ma an ba da kuɗin to akwai wasu abubuwan da ake bukata su tabbata kafin a samu nasarar aikin kanshi don ka ba ɗan sanda kuɗi da sauransu da kayan aiki ya je ya aiki akwai wasu abubuwa kuma da yake bukata yana bukatar haɗin kai na mutanen ƙasa yana bukatar cewa lallai ya aikin shi ci nasara ba tare da tsangwama ba yana bukatar cewa idan aka ce ga aiki ga laifi ga kuma mai laifi ya kama shi ya bincike shi kuma ya gurfanar da shi kotu kotu ta tabbatar da laifin ya inganta kan wannan mutum ko bai inganta ba wato duk abin da za ka yi idan ba baka da imanin ka yi shi ka da Allah kuma ka sa kanka lalle ka yi to ba za ka yi nasara ba za ka ga cewa kamar wasan kwaikwayo ne kake yi ba da gaske kake ba amma in ka ce da gaske kake ga kuma kayan aiki ga kuma haɗin kan jama'a al'umma kuma ga aikin ana yi na miyagun ayyuka ga kuma masu yin me zai hana ka ci nasara za ka ci nasara ka bincike su ka kama mutanen nan sannan kuma a kai su kotu mutane su gani amma a halin da muke ciki yanzu duk wannan abubuwan yawanci ba hakan ba ne ba kuma muyagun mutanen nan sun kai yanayin da suna da karfi suna da kuɗi kuma za su iya amfani da damar su su tunkari duk wani jami'in tsaro ko kuma hukumar tsaro idan ta ka kai bincike ka kai su kotu to su suna da kuɗin da za su ɗauki lauyan da kai a matsayinka na hukuma ba ka iya ɗauka haya shi ka je kotu ya kare ka don haka in ba ka kai shi kotun zai ɗauki katin lauyan da bai da imanin yin daidai ya je ya kare wanda bai yi daidai ba kuma ya ci nasara ma wanda bai yi daidai ba wannan kuma yake in dai haka za mu ci gaba kamar yadda muke gani a ƙasar nan ba inda za wannan zai kawo wani tarnaƙi ga yanayin ah, zartar da ayyuka na tsaro a ƙasar nan kuma jama'a kullum za su dinga samun dalili suna ta koke-koke ba muna ma magana wai cin hancin 'yan sanda a kan titi ba a ba su naira ashirin naira talatin naira hamsin da kuma yawan zalunci da suke yi su da kwara da jama'a da a halin yanzu ba su kaɗai ke ba sojoji ma ba su bari ba sojojin ma ma fi kuka da su wanda yake ba ruwan soja da shigo harkar zaman lafiya a ƙasa in ba ya zama dole ba kuma in suka zo galibi kamata ya samu takaitaccen lokaci su yi aiki su tafi idan suka saba da jama'a jama'a suka saba da su ba wanda zai ƙara tsoron su musamman tun da raunin da ke gare su na rashin abin aljihu zai sa su dinga karɓa wurin mutane yanzu sai ga sun tsaye da mota ba gaira ba dalili ba su san takardar mota ba san yanayin aikin mota ba san komai ba sai dai su tsaya su ta wasu yan tambayoyi ba ma bincike suke ba su ga kana dauke da wani mayagun abu ko baka da shi kawai sai amma a taima kai kuma in kana cikin mota ta gida ko wani abu za ka ga an ce kai ka wuce amma mota haya da kuma taxi da, da bus bus da kuma wanda aka gani aka rena shi a fuska sai ga an latsa shi ana nema a karɓo wani a shi to me ya bambanta su da 'yan sanda da suke karɓar hanci su ma saboda haka tunanin shi ne ina fatan sojojin nan a gaggauta ɗauke su daga kan titunan nan kuma 'yan sandan na a gaggauta inganta su da ƙwarewarsu da yanayin training nasu domin aikin su ya saba ma abin da aka san su da su shida don su zo su karɓi aikin da dama nasu ne gazawa su ce ya sa waɗannan mutane suka zo za su taimaka masu sojoji da kamata ya yi bayan taimakon nan da nan su koma baraki inda aikinsa yake ɗan sanda an hura shi yadda zai tafi da aikin shi cikin al'umma to soja duk bai da wannan ba abin da ya sani sai ya buɗe ido ya jan ido ya zagi ya harbi mutane ya sa mutane tsallon kwaɗo wannan duk ba daidai ba ne ba wannan abubuwa ne na dabbanci da aka sani a can in ana yaki ba abin da ya sa soja zai ma'amala da farar hula. Allah ya ji rabe Nasar. Masu raro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shara. A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.